iri cikari bakana iri fajiri hampe nga yaci kunu bongo hije hoyo senni kabara iri zakute il nor kwe kwe beri ci amana alqur'ani jirmante kuna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun kunu peyo alfayo iri mambori alqur'ani kuna haikal nor kwe cina suratul talaq waitam yo sura kuna kati wa ulatul ahmali kunu peyo yala hije weika kunu yo au wendi yaka kunu yo iri kwe chelde chi kunu peyo boro hini kachi tam yose ni nor kwe kote ka de boro na weitam de boro na weitam ngaru kagon na gunde A aseni norkwe gunkute kote jawabi irima sadi da wai iboro a harusi kana munna kununi dari baguna aya kana boron masi hunde kan wai nam irkwe na wai di kunu gon nayo awa sin nayo cinete ayo di curu kunal norkwe kwe beri cino ka wai di abagorono handu taci na jibiri wai ajina kaci de har diya na me cine nam ka wai di bayni ka goro fudi bajiri aru kaka ci awu an goro bajiri di cere ngana fu me dabu handu ci na jibiri wai wai bor ka harusi ka nam faji ta taci na kuna na mana kunu sen ni te de boron badi ano ka awu aya o cere kano tam yodo kamme abon na goro ko sen ni ka nyongo bine ka il norkwena weboro mana idda senita mo baran har yo siyo ban na kari ke sew anan kunu go kunugo nayo awen sin nayo senite ah de ya ci bana ka kunu kai kuru de wendiya de hije wei kunu kunu kunu de ya kunu kai kuru pai el nor kai ci ajaluhunna mene idda mene goro ko batu tengoyo nahar boro mani binni hije mahuro tengoyo nahar boro mani binni hije mahuro nke haya ci, rike ya ci haide gon ko fasal non na dendi cine almazir kurpay bine ka abagwaro kannasu domin nasu no jina manasu ka di ceji ka chouka tora ka kwe kaka ka huro bai kwayo do kan gai ka fajiyo di tete mahuron An baran na bine ka feriyo ko garen madi cimina nki ko garen madi nun kan bongo ba gurje foten nan bongo se an bara cimino gare kaci kunu kweyo zaka kan bagoro ante har niyo maka cin sai halal hije mahurin binni ilnor kwece an ya da'na hamlahunna mazummu jina mazummu bani bani dan zummu ka beni har bor mani yo kacin sai halal hije ma huron ngoyo nan ni. to sadi hije mar ko huron binnidi irin ma kal nor pe pe ana weyboro kan baral sai haramun faji kute, suratul nisa kuna hurrimat alaikum ummahatukum ana dedeya irsu barin senni bayo no nyayo no haweyo no na nyaberiyo no ko haymayo no zano koyo nano we me koyo kurpai no su ban hiji yano no ha mayo no su gun hiji boron hanzure ka tontonu nan mena gora ka nin na nyabi ni kanido huruko ka tontonu na boro nko harboro ko eh, nko harboro awei irkwena chino yedi de de kute na bor foyo weyo ngana ci wal muhsanatu minan nisa' na bor fo weyo ka weyo di choro gono hije fuyo no aso yini kate ma hije dam non na weyo di binni weyo ka choro hijo bara no har kai kayo irpe nan fajite weyo ka choro di wati zakafo haifa ya gono sabu fa ya gono de sabu di ka benini hije ba hini ka horo no binni hije weyo kan gonon har yofu irpe nan sinnite deya ka tontonu na ko wenniye na wo do ma ci wal muhsanat we boro kan gumbo ngoyo geyo kana bara mbibiri kana bara njari kana bara nkwanu kwanu te hije we yokuna kan goro hije fuyo no ka tontonu na ko wendiye nsu yari nsu kwanu kwanu te eri pe ana faji o te suratul nisa to sadi nol nor pe be ri ki ba ngana no hini morai ko wendiye di غنا تي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين كو وندي يدي نا هي جوي يدي كان نيو نان هاريو ففي واتا تشيلا ناتام يو اوين يو انا مبو هو بوكا هاريو دي تشيري او هاريو دي سيكان نامنو نام بينين عيدا تو يكون هاي فاسي دومون عيدا تشالبان تو كنا هاي فاسي iri ci nga halalta warse iri man hiji muhsinin iri bongo bongo yo baral nal cente yo charma gayra musafihin iri baral nal cente yo tam seri mo taba taba yo bina dana de kwe kungani aci nori kwe mafiri wo kan aka kogo na hawai ne sai maka gari a ci to ka ci hawai yarin dabun mahwa gaya a alfaya na bara da dan ja ikar pe cherchina to mar sar pe nor ba chimmana chino bongo da du ka o die yo hinkante o nor ba mani. ka boromo wendi kunani au boromo hije we yo kan ngayo nan ngari yo fefei nasiyo awi natam yo awi na hunu yo hari yo di kire we yo di boromo gu kunani mogu hijo ho ngadi nor pe chiba ngadi na chi wa uhilla lakum ngadi na halal tawar sai balfayu anan gadi halalta war sheni wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin da duka haya su mahaikar karfe cin almaziri cin ne kan gono na bayo den ka mahai ka gono ko ciyo ayini katte aw amaru sen ni o de bara dendi cine sen ni jisiyo yasina ma ngana ci yanki yar keki bo kan nga ba fahima an gum ka ka ti bo zan ji yar peki ir peki nor mo gun kunan ko gun ko dabu ko hije ho ir peki na jisiya chere na jisiya wendi anon hiji awo we chena no hiji atubo ge yono ni na ni tabayo mon subo gono bere bo so mamma ci makunani kan kunani a sa non bogun no hanzari ka boron na chobu yono a chobu no de ma marheidi dabu sadi nga boro ma yo boro za nga ya sisi bikato na wo ka ki hije din ma hinsa ka ho chere chika kana itago hari mo mba tonu da na tuba e, antuba kamo antuba kamo antuba ka ide tawa. wato da na ide tawa sana tuba an halal halaltawa boromo hijo ho kunu bon sadi atuba na amma da na tutu ya na tuba sadi makai ka tonu alfarko mal no bon kani amana nura kokoro faji di kuna ka kwe bara se kushkure nga ya ci marsal faji faji kuna ci be ka uh, eh, wedi a wurin ci ko wendi yadi da nyanze yanzu tere di ma au ka yanzu tere di ma ya haikati kimbahi ni ka manno meci ne manno meci ne kasi man na kan nan ngayu zamma da ya maforon nan lana ha to nindiro daidai kine kan ban nodi ngadi tabbata alqur'ani kuna awan da bi sunna kuna ka a irpeki deno ko wendiya borona kunani ngano na hije ho kunu bongo abanna no no k'a be alquran kuna hadisi kuna akaya ka a wa foron nalla jawabi awon su dungadi to marsa mafaron nan la hamfani fa ba ka no maforon nan la hamfani ba no haifo ka boron ko ga te ko te ko tola abongonon foron nani kan no me kine masu yara to marsa ka boro na hijete ko goro maforon nan la masu ifo yara masu kunani yara da masu hije hoyo yara me kine no ni da haina da hamfani haisha yana na kushkure tewa masu bai da wato borfo mani nga ba fahima ka me cine hamfani nindi bashinka nteko nteko sadi macin maforon nalla sadi maforon nalla me yo mo jina nkinno kwe se wazi domna tinte boron mo foron nan ko fo tarika temene ko cinni mo jine ko cinni masu te hai kawo kan foron na te taka to amman ngano ngan nkika wato alfadi a ce yau ka a deya ma foro nalla kan na ngoyo e zamma sadi foro di ma mai hanfani foro kwe de wo kayo foro na masu yara ya de ifo kina di gairu mantiki to abu ma baraka to ma foro nalla foro di hamfani foro di ngadi na ce hawai domin bai ko a na ce hawai ngadi na bara ngmena asiri hunu yo batume de alfa guda foka alfa fonga mene kpare te kuna wata chila na boye moso ma hini kate domun bo nga mene hayo tutu tutu ma kuna chine yo oka nga chika hije bongo eh kunu bongo su hije ho ana tutu ya nga hongo ka wei ma fo ana ha chino bine sali bongo kanga na nga harubi niza nga yate nga cha se din harudi ibano bongo ka fahimani ka hijiri ceren ba himsa ka howno anaci jama fonon bukata hije bongo bongo kusum ifa bukata wakaya bukata gu annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl hije makube hije wai babe a hinino aban na sadaki na saida hinka de ya nga tutu wey di seka de ya wey babe ngano de no babe gono de no babe si wo ka bogoro no babe gordo an gono sai da hinka ngano de alfafo tontonu na ba badi boro hinka no ya sadi alfadi ba hinka duwa makari fo boro hinka no ya sadi sai da hinka na na di. asu bukata ni wey din magono nindi Ama haruhiman goro nindi ifo ganna duman duwa ka sada kino da bon obine si borfo hin ka gwara gordo ka sada kino mahije hin saka ho to ana bei mahije ho mo ya si amani non nan dan hawe amani non nan mena siri feri ka ka jama kuna ana bei ma domin alfari diyo kuna diyo ka alfa o chere mene diyo ka a madalfafo akwai ci haifo wani ko illa dini nan na ko ko wato haifa ma sai ni tai to mafaron nan ladi nan don ma haikal fadi ki hinsa te ata ma haifo ka sara nan kin ma hinsa na borfan ga makawo masu hinsa ma na yan de mafaron nan la il kurban la karin teno ifodi ya hima boron maza nan ngadi ya turkuto na la kari haya ya sara ka sara nga borfan ga ci ba mahinsa nga bor fo nga cha deri batuna hinse yo mbabe ka sarano nga duko hinsa de ya mane ya ananya dinna a hinse yo dalfa fa ya absayu iri dia ka hinse yo nga ya absayu nga nga dibine ya bara a turkuto na daidai domin ba a bara no bai kwaifo mace ba a wo na ci tari nga wo cha ba tari aha wo kayonki anaki taridi de ya na hini nona wo kayon cha ba taridi de ya tarigo na kwanna bor kurpay bine gayono bukata mannam ngo geyani da ka kwe hunu la haraka o ba mu so ma ndon teno anaki tari sadin sucha to de ifo ga nambine na te manno sanani amada ka kwe hunu ka mate wato halfajiri bongona ala sabuza aca halfajiri na ala sabuza marsan baraka alfawo ni gonu ko diyo ka masu hinsa nga yo gonu kabal daidai nga alfafo yo nga yo diyo ka nga hay gonu ndodi ka sem mahinsa do mana bara daidai marsa da ka kwen hunu kan hayo su bori na waya ka da na ka na waya ka to da ka baraka in hayo wato da ka baran hayo su bori lahara na wayaka ha to dai da yasa ne o don na munkin saci foni amma in su ka kwe ba o o to no hayo bi na don bori o ko ngana oye kana munkin sa to dai haika bori o don yara ka bori ya ni asara no ba asu sara ni a yara ka bori ka tontonu no tori nzaka mahijo okunu bogun to makahin saka ho abon sadi sinte don bori ha to mayara ka ho mahin saka ka a bori o cha hinka nuru na la nuri haske don to haske bongo amada ka bara sinte mendi na chide ide cha la haramete mbamba kwete afaru kwe markosu hey amana mazil tereza ka kuna haika haifa himachinu idi bongo nga kwecha se kushkure abongo na agoro ko senia amma in ka gano ko total fadi ce ba ke ne da de ka ma mano amma in ka ce na gudu ko tutu domin ka ba tutu ka don ta dan ka sai na tutu no jama'a yau kan na sai kere sai domin da na audio di gwandi ka a dubi biriyo hala ka to ma su temma sama boro hin ka sai sai bora guda fa fa da ya kuskure huro boro sai bayu hara na ci hore to sadi ifo mene no del tunurun kin ko wazu ko tin ngoyo kan goro na tsara ganna manasara wendia ni? domin na goro ta kalla bukata sen sadi fo maneri kin sen masutea bashin ka kai ko goro na aka mba kunani mahije da nobini bo fo masuma eh alfayo alfayo irin kokar ka yara kai da shar'iyyu ga wala da na ciya kai maci wasu mani na zina sadil na diya aya di bai ka gunu ko te kwai ne ni ayar kyar guna golda ma bai ilna ga nga gbei wasumani nga bereke o oh, mon te ka hijo abongo sadi huno yo ka kunal gono to hay ka gono ko tan kuse pom iri kwe bongo me be jina naga mayai ka ka ki ate sadalfa kamba ate de ngungoro tenor kwe na ngomi ko wendi boromo ka ko gun koyo za ko ko kunani ko kanan je mo hije ho asiri mo da buyo domin ni aga kaci don banka ko ah, ban mauna a aben waji fa kunan ga ka bare ta ka banna kunan non hije dam da sai mai je dalbini a ci a ci asiri da buyo eh alfa sada bakwe abakwe anatama zan zanga rikwe marko su kama irisi sibi uh, hai a mene fajiu ka hai digunna cine dikwan noya to sari morai kar ku ga faji mai win na ka tuba a fu mai a feriyo ko tamyo arsilama kurfai sai a ci tuba a fu mai feriyo ko tamyo arsilama kurfai sai zanka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, a faji fa kuna a gunu ko ci zanka ta wa kanga ci ubada ibn samit radiyallahu anhu a ci ngoyo na kamme na kamme ten nan dibino arsilama terewo bongo ka ngoyo su barahai kan ngoyo wuci terpese ngoyo subo zei ngoyo bina subo zinate ngoyo bina subo gu ngoyo koyo wi ngoyo bina subo cerete kesenni zanka ngoyo su wato ngoyo tu ngoyo mane yoza ko dam tu fo mani yokuna fu fo mani yokuna zanka ngoyo we yobine nsubo fu fo mani nze za ko hurani fu fo mani yokuna na nal kawali za zangaya to ngoyo suba haifo ka ilipedi ana ngoyo fo na kakau ka hongu zeyo hay ka de chingoyo mate kuru ngoyo beni Hai ka hongu ngoyo se ngoyo na no ngoyo suga sabo alfayu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wasallam sadina du ka chingoyo se yo kuru ka hen na al alkawari za bongo abanci no sai ka borobara borono wo kan hini ka kubani ngana ci faman waffa minkum fa ajruhu ala allah wo ka hini ka yo kurpe kubani ya mam mam mam mam do mal ka wari no nga bana akwedi bana gonu kwedo ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وكابنة هيو كنا فو nga kwekwe kama kuna ngan na hanga chenyo ka gona kuna tase za duniya ne nga di bara tari da bu na beni na nsu ka kwe ka na tari kwe lahara ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله وكابنة تاريو كنا نقينا أفوتين نقينا دابو فهو إلى الله أمانا على أمر يقولون نرقيدو إن شاء عفا عن دي كوي تري كوي با أمو دابو أتاري ديغا كان كوي كاكوتونا وإن شاء دابين باني عاقبه أما هنجني النبي نسيني زنغا يتي صلى الله عليه وآله وسلم وكان نغدي woka de ari nguna tariyo di kuna zina siba tari tariyo di kuna zina gonu kamar sa woka na zina te ngari pe na dabu anan hunu ko ga bongo fe ngadi na chibaka ka deya mahijo ho zina di bongo ni ngadi na chiba kan mahijo ho zina di bongo mabatu an hai sadi ngamane na dabu na ba dabu yo na te amana hunu batu don kunu huro amanu kayo kunu na huro toro di mene kwe chifo banna dabu re iri kwe anam banna dabu kunu na huro mete ngai kwe bate matuba ka gafara ma nor kwe ga mena alamar go nor kwe do ana chachi ba na nan fa andem je chin mena alamar go nor kwe do da ba an ka da ba man nhanga chen ni ngana man na da ba ai kan de تو تساعد مريني دي أبر البكا حديث فكنا زنكا عبد الله بن عمر يعني نغادي تاري سيربي ما يردنا سينا عمرنا نا أكو كرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كوتي اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها بطا بطا يونغانو سابو يو ومورو نالا إلكي هم لا فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كتي وكا ترسيكا كنزا نانكوي كم تاريو دي كنا فو بطو بطو دي كنا فوغا نانكوي مهانيا تمكا توبا كيي أنور كوي كوي بيري دو أما وكان دكا بيري كا nfoto chibari ose nna mmụọ ji na gbọnwọ gbọnwọ chibari ose iri oguri pe hukumsi kanyin bongono ngano de da de ka honner se ka a nteya seri hukumsi tense ko wendi ya marsa de gunde ka huro nga gunde di cera honne baton kpara meten ta se aslan tere ganne kuna nga no fata no mezo mfo me ana ngadi tenara manga bomo kweche da bara nga donna tabaka hijete ma kparan da bine bara tabaka hijete ma kosu kosu tonni wendi adi nga bo au da dukanci wendi nga hije weino ka taba ka hije te awa mongolo hije fu da mu bani ka ko na na ni jiri hin kaban na ga kwasu kwasu tonni no hukum si ka gono na sadi ngadi macha kwese kwasu yo atari bu yo na chifo ka karahasila hara eh andem chenna kware yo kurpaite amada abaral pe ka be ni kan dabu ngangadi na wanne kunu na huro kunu na huro de choro chine agono norpe pe be rido da ba man kosu da ba man hanga cenni ham kar kwe tamfo ka ko can nabi sallallahu alaihi wasallam ni iritedia ma gayani ana sinate man da ta sai wai hak hay ka bo jinti kai in hollo no haman gayani na sinate da ya ma akwasu kwasu tonni na domin a tabaka hijite nan da ta sai an kwe gafara mara nor kwe kwe be riga ka tuba nindi dono bai kwayo cika da ya ci ba ka da a tuba ka gafar ma kai ka da don bai ta kana yara kai yayi tare da toga irka na tuba tana amma na cin hon hunu yo ka kunar gono fa ana ci hon iri huno yo ka kunar gono borobogun hayateno kote kote kote ana ci kaci bi huno yo monka we boro nahar boro wato nde kubeno faji kuna ci fo setan mahinilla antembini chefo pap chefo di bine ka tenga kwe chi gunde da don bai nan kurpe dina halan tol wasima paranam wendi an ngama lutubugu kuna ya bo gono fu kuna halan kwe zummu heyo ma bara hawe nyanze tere kurpe shi nga zamani ka yei kunu di mon no chere mon ma ngwanna alwasi bo bo kusummo ma ngwanna ngadi zaman di eh, kuna no borombaci mbahini ka hijo kunu bongo to sadi hala bongo bor mo mo fiti kati beikwe fo mo na kinete alfa kan badu beikwe fo ka na kinete makana ngise to irin su meme boro senite irin fiuza bongo do nun ka kinedi sinti kute irin maguna iri gari ka imam malik na ngana almaziri na ahmad bin hanbal ngana choro choro ge kachino edite nga choro bine aturkute na daidai abu hanifa na maral maziriyo a ran na kuru abu yusuf jarshi a dodi na alimam shafi na maral maziriyo ne ya diyo ka hini kate nga mbine sin na haika gantasiyo asiri da abu habu yodino ndegon ko diyo na pene kan diyo ka mane haridi ka huro amma baraka an ji hije bongo ngadi su ganyi mahije ho da ya da bara bongo bongo ya deren na wendi ya da wato nga awwe di nga na abin ni no zanga ya te ka de be yo kan nga we bo be kan ngano ya de ya den na ijo sa di sem makwe dobu kote ama de bor fa mani na wendi adi de na sadi mahijo kunu mongo sadi we ya ama sin nan mani nara de no hari to sadi hije hoyo nindi do deide a hanfani ce kai kan ma hije damni na wai binni sada ambaran sai haramun sada hijedi a amfani ke kaifo eh, alba eh, dari fatirin yara ko fati ko haifo nesi an su baraka ka da hai gari ba sa wannan ciwo ngana ki awo ma yara ka guna mai hangahin kanta ga kan nesi kadiya da ma dama dende na hijahau ana bara sai halala bo ga margan na domin borfo kununo to sadi ifa bara hije won amfani san goro ka hai kifo da hai ka beni sadi mai jedam sadi machao mahi jedam bini ngadi babara ashiri ashiri non dabu nindi de a derba gon goron na a haramun fama huro ka de hije bongona de a hinigonu sadi wo ka e choro bo ka ko diyo ka guba bara haramu na amma dende ban ma hijina bara halal da to ban wandi gonna sai ba mu dio ka oi dede den te yan ba ka te hay kan ben ba ka te di hen no no de ya ila ro na hen no da ngana buri ate sadi irmon su ka di ila ro na hay kurpe bara de de na sadi me alfa kan yodo no ya subhanakallahumma wa bihamdika nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik afaji me wiyodo a yara ko ga faji zayo do taka senni nga ya ci alfa kurpen na de hayo tokute aga mo kaya sa ga fahimano mo fo ya si hayo dika hali fo bongo hayo dina gari ana gari kane kuna horte kuna lakal kanyo bongo lakal bongo bine bongo bine yeyo bongo ngano ya kakwe de ya bongo na ga tutu amani boron ma kal de hayo bar haika zumunga jina man hali chow hali fa kuna gun hayo dukuka da baran masiyono maca hakwai di sai kan su sasa a manno wati de la kariyo ka ka fu ngakpiriyei sadi ngan duwa ka cine di mena ci kam gana a asiki moso da ka kwe ko bara alfafa ya ci an ta ha da boro nan han alfa da kaza kaza ayin ka ta sati kici boron matutu mbeyo zaka katam amma da ka bai ka ta alfafa ya ci a ah, da ya alfafa ya ci carbon haifo gana ta si karuka ci sai makokari ka watiza sai makokari ka watiza kaduwa kalfadi la kari ce ni kuta de kai ko bara hayo goro dede amma da debo bara no nde tutuno ci fo ka ka shaddadam ka ta sinke ndiga ci fo mmene di na ngana ngana a fo sinun fo to irkwe marko su wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in